Majalisar Dattawan Najeriya ta gudanar da taron gaggawa gabanin kwanaki biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. 'Yan majalisar dattawan sun gudanar da zaman gaggawa ne a yau Asabar Sahilin da ya rage kwanaki biyu a rantsar da sabuwar gwamnatin. Shugaban majalisar Ahmad Lawan ne ya jagoranci zaman inda tuni aka fara kaddamarwa da kuma nazari akan sabbi da kuma tsofaffin ƙudurorin. cikin kudurorin da aka kaddamar a yau da safe har da na yi wa kasafin kuɗin kwaskwarima inda gwamnatin ta shirya kwarya-kwaryar taron akan kasafin sannan akwai aniyar yi wa dokar babban bankin ƙasar najeriya cbn kwaskwarima wanda shi ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu da kuma na uku wanda hakan ya sa majalisar ta amince da ƙudurin asiya abdullahi ibrahim matashiya tv